من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين wanda Allah ya nisantar masa da wannan azabar ta ranar alkiyama to ya rabauta da rahamar Allah gare shi wannan tsiran kuwa shine rabo mabayani wanda babu wani rabon da ya kusa da shi